الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata da tabbata ya Allah salatu ya ce ci bi aminci lu tabbata sallallahu alaihi wa wa sallam ina na safo gogo ya 1436 na din dare wa gogi ya ya saguta 2015 na mafari hijriya yawa zan yi ba kasun zai at least mururan daga littafi ne ga fatawar fada'iyya abdawa bitu wal asar yana manna igan dr sa'ad ibn abdullahi al-barik kanan na ma littafi na research na present ya rabitul alamul islami suna na mujabal fikir islami na da'on da ya rabitul alamul islami wani yabi na da conference na ji makawa Eh, ga mu'tamar al-fatwa wa dawabitu hanan nga ba nga mini pepa na present eh, conference on chona mini baga da na. kuyo ko man ci tabi mulakhas al-bahth summary yin research na unjina nga e bu kwata da tabbata Allah ye je buya ci, ye wata maku ye baga fara duniya wa batsari da ceci daga shari'a ci ta ce ba bai tun da bai tun da deji sannan sai shiga a ba na zandoro biyuwa sannan maga na zandoro laba wuyuwa madiriki hadin zai zaji wuta bi gaske na sai Allah guja da yana gafu bacina madiriki da annabi Muhammadu wuce na sai ciyo mai tuciya sai cina zumana na ba na wai gagaye tiya fatawaya ta fada iya tire TV satellite da sauransu ya tiye na labin wuce gani bai kayi da wuji bai da wa bitu wuji bai na jagbo zumane na research na ma ngaga ya ba su jo kakayi ma ba su yi mafarki ya fatawa ma ba su yi baci ki muhimmanci ya fatawa ki mai matsayin zana ya mufti nan ma ba su yi tashi ki sharaci na ji dole zana ya fatawa na waje na wakila da bi na yi mu gwayo lagu sunan mabasiyan ni ci danje ya zuya fatawa mun ga da ni ma mabasiyan gutunci e ko na je zaga ne tunca ya fatawa ko ta tv ba ko ta satellite ko da channel jona mabasiyan gutun ci asar ne je labi tu fatawa ya turu tv da satellite jina da so bi ne laida ke ya fatawa irin wuce na ya gutu abaci ƙa'ida na jiya zaga gan waya fatawa ko ta tv ko ta satellite ga gwa suna biye na ji ya e zabi kyafu sarauni gangani da yi na, karshe ganci zukuci na tayi jilbasi ko result shakka da ba ke dai lamarin na ngwaye zulagu sun na ma na doru ruwa na dole a da ya fatawa turu media na ko? Cool? zanen magaiwa gan laye gbolu da lamarin fatawa nan gwaya ungoya awo ne zanen alawa kan fatawa ya na mawaji dole ta tiye man jona a laye da lamarin nana ebo na banna na alamin to fatawa ya babu yin ilimi na gaskiya banna wuce ji banna ta canja kim na yele bayan nana ko ji gani ako kim na zanen wuce ajin da ya fatawa na gali alkurani gani ga sunna bana ko zanen wuce da zunga mana ta so yake na so shi lajan halalli na wani lajan halalli na so shi lajan ramu na lajan ramu ko za mu ce to ma sai dia tarakus wa talfiq yana dia shi dia ke ngot doge la kake dai ilu ma da su sokwa wa sai di da bara ji gwa di to ne ji anali anu waje na waje an ci wa ja anali na wa le ga yi na su wa di kiyo in yo ne za wa bi kiafu gangani bai ne in hmm, talfiq mana waga zuma za ba no da no waga zuma za ba no da no amma eh eh amma ga wale uje ya ne maza ba na je dalili ga lullubo kan galo su zolo ba ne eh kaza ta sa na lugwa mi maza ba le maza ba kike permit wuce zon da lagwan su ko ji ne wu no to ja ale ga yana mai gaje wajen abin da zaɓe ce a sai ya fatawa to yi mamaki shi sai cuje ɓari a idamaba al-mabahasul awwal ko lewe ko ma ba ma fari waga ya ce tariful fatwa definition ya fatawa ya fari ne ya fatawa bayan ijimi larabci wani man na ga ibnu faris na littafin mujau makayisul lugha ga alfa'u wa ta'u wal harful mu'tal fata aslin yadullu ala tabiyin al-hukm ko asaliyan fatawa daga fata ko ume lawo ya ce gibo a ɗe bayani yankunci ya yi a jagagan aftal filmas fil mas'alati man ya fi ya fatawa ya ce matsala na iza bayyana hukma an gaji bayani hukunci na wastaftaitu iza sa'altu anil hukumi mawafatawa ma na mi gaji ga ya hukunci wuna al'afihari ugan wa aftar rajulu fil mas'ala wastaftaitu fiya fa aftani ifta'an wa futiyan wa fatwa ismani yud'a li mawdi'il ifta wani ga suna futiya da fatwa bata wai jikini da nake bo iftawo ko ya fatawa ko uji iftawo ibn manzur غير fil mas'alati yufti idha ajaba wal ismu al fatwa man wani ɓata di a albi ga ya shiga ta wani kiyo wajen bayani ko so ko ga ya staftu na kuli la yufti ku a wa fatawa bai ga so ko ye fatawa ya tiya ai bi ma ne na ka su'ala ta'allum e jiwo ga e gagiya a waili ni e tiya sabai nga aftuni fi amri ko mana ẹ̀tí ẹ̀sà bẹ́ ìkọ́ nàrà mẹ́lì kìrìsù ǹgá fú ifi àmì èyà ibn jẹ́uzi ǹgá ma na gan wuce ai bayi nuli ma af al'eji bayani a niye na miyaji na wa a shiru a mai lagan ya wuni kalal farra ja alatul mashuwara futiya wa zalika ja'izun lisi a tilluka جعلت الفتوى المشورة فتوى توصل توسع لهذا الفتوى الجواب في الحادثة ابن هنا فتوى آياجين أنا قاعد فاروا أنا قاعد بيجا تشوبنا الإمام الشوكاني قال وعبرت عن المشورة بالفتوى لكون في ذلك حل لما أشكل من الأمر عليها فتوى القدير إمام الشوكاني قال أنت قلت يا آيان شاورا وانت قلت آيان ebe di a ɗe ga ya ya ne na ajiyu shi nan wale babu wannan ga Allah ga to ba lara ce ne aliftawo ya bayan lugo ne al'ibanatu ko ala alaga latu wal ijabata an su'al amma ya je yin gana gina wallawa alam ina ya fatawa bayan istilahu na man shi ya tarifu ji ka ka ka ka ka ko amma tarif na ya bayan yana gukuye kan in summary ne fatawa ne al-ikhbaru bi hukmi Allah an dalilin shar'i yanzu ya labari ya ce hukunci su ko dana amma based on dalilin shari'a al-imam al-qarrafi ga ne fatawa nan gayi ikhbarun an hukmi Allah ta'ala yanzu ya bayani yanzu ya labari ya ce hukunci su ko litafin al-furuq ya al-imam al-qarrafi ga bugun nan mujammal fikil islami edunu fe gogwe gibe gube nan uje fa'in yana ga fatawa na ga yana ya fatawa na gai bayani da hukumin shari'in da su'ali anu wa kad yakun bi ghairi su'alin bi bayani hukmin nazila li tafiya da nasu wa tasarrufati fati ya fatawa na gai bayani da hukumin shari'in da su'ali anu aya bayani hukuncin shari'a ka kuna rabi ga tubo na wa kad yakun bi ghairi su'alin uji wato mai zuya fatawa magalaji gama ebo kibo bi bayani hukumin nazila ebo aji ebo ya bayani yin na ji aji faruwa wa cin da jona ni tafiya da na so ta so ta so rufa ce ebo wala lamarin ta tuya za ji kan me ke ya ci ci in eh, ga aji faruwa ko yawo shi na ji faruwa da na fa zawan ji ya ji ji man na ji ga da ilimi da da na wuce wani ala bayani ya ja ya zaji ebo kibo ya zaji a ɗaya na goya a jinan ya ga kaji yadda zan mace ya ba ni jin ta bi a ga biga ya tiya matsala muke mu zan ga ci maya ma zan ga ci majifa ya fata zan ga yale ba da nan kuma sharin la ala waji izam aya bayani tiya aya ba labari ya tiya hukuncin shari'a amma wanda ya tiya enforcement gowa ngo doge rike da tsakanin mu fito da likali ko adiyar eh, riɓe tsakanin alkada da alfatawai amma da riɓe tsakanin alkadi da alufuki sheku ibn usaimin ga alkadi yamtazu anil mufti biya muraini likali waɗiyar da mufti da lamarin gube bilfasli wal ilzam likali gayin likali mai laye ji dole ai alfaslu bainal mutakhasimin zaguba ne je sunan likali ga jan dabo likali ga wajen tukin na malayayen ko? umajiyan wani daunare ujiyar zakaza wani likali ma jiki ujin na towo li'an alkadi la ya ti lailal mutakhasimun ibn e da jelo ba likali ga zai geju geju suma amma lazi yastafti fakt fa wa yadhabu ila ulama amma zane wa fata kawai ne ba man walo man jaji in e zaga ga tuti jani kaza ja jani kaza kaza ja jani ba zagu ba ce bai jin ba ya hu zane ya fata ne da jin bayani ko kuma ga bayani jani wa jani non amma wa jin bayani ga yan ye za kazu ya ko mala wa wa ji kaza u da wuce to alikali ga na so ku yo ko ta number 2 fal qadi mukhbirun an hukmin shari'in qadin bihi likali ne wa ya wani likali wa ya labari ya ce kibo hukunci ya shari'a umarci alula ba hukunci wa lu'in force ayya a ne mulziman biyi bainal mutakasimin wali ya zafa hukumin qadiyar fawar khilaf hukunci ya likali walakin libaraki abu wa fatuwa latar fawar khilaf fatawai mufti abu zagu ba dai matsala wa yalo ba mufti ya gadi wula fatawa tuya ngala waye ma wolo ba mu cikin zuci kashi amma ga ili kalo su da bu ba ni ga ga da kale wa je wani don fa idza tasama rajulani ila alqadi fa kama bainakuma nufiz alhukm la ku baga ji su ma da ni kale kale ga hukunci ba ga hukunci wuce in force wa ulzima alqasman bi ilzam wa la yumkin an yanfuka an yanfaka an amma ga amma bu in force na dole saka tuna amma fiti fa rajulun mukhbirun an hukmi wanda ya labari ya ce hukunci fa in su ila ga ji gaba hukumun lafi kaza kala al hukmu kaza wa kaza ki hukunci zako ya ce kaza be kaza ga hukunci zako ga kaza be kaza wazo it's like misali e ba da yi shishi ko yan gaci ya ji faruwa tsakanin ga da ba fiti wace yan e ba da yi ji kaza ba amaji kaza amaji kaza ba ya wancin hala wanda ya fatawa kashi àwọn ọ̀gábẹ́gun gan mufuti yanna gangani da ya bai agaji kanzabe kanzabe kanzabe kanzabe kanzan gbaya wayi don mun ware fi kotu ko laji gane wa ego kibo mufuti enforce yen lawyer ego na wujiwo ngari kotu gbogbo arikukun zandu ogagun ta likali a jigmo kijiji faru a ci gano ko ya ga ga kiliya musamman yi likali shari ba hukunci ko ji gane ko likali ma je power ne wala enforce ne law na amma mufti je power ne wala enforce ne kina law na aka ga mufti ga yi zai yi ndi a ji bayani ya hukunci ya gwaba wanzu amma mun buwa abin ga likali su tu mun kuma ji fahimta ne daga nan mini wasiya na mamu jama'a fikir islami jiya dufe goyi gibe gube ci na ga rabi'an al'iltizamu wal iltizamu bil fatwa al'aslu fil fatwa na zai muzima kada illa na muzima diyanatan ebe hukunci babu ebe judgment yau fatawa ji dole ma'ana a mufitiya in fura fiye fatawa ko amma ba a duniya su ku nga yi fatawa ga wai digo wani aga bayan jiya in waje dole ta ce bano ga mutu gaskiya nan fala ya sawul muslim mukhalafatiha idza qamat la dilati waje ala sihatiha ngoye ne za le fatawa ba na ga dalil ga ta ga fatawa na je ni context nona wajib ala al muassasat al maliyah al islamiyah taqyid فتاوى هيئات شرعيه في اطار قرارات المجامع الفقهيه المجامع الفقهيه وما جواد بتاتيه مؤسسات الماليه اسلامي انستيتيوشن اسلامي فاينانشال انستيتيوشن كو يا بانك يا مسلمتي نا دا سورونسو نا غاني تو فتاوى نجي لجن إيه فتوى بورد كل لجنة إيه فتوى يا بانك وش غني بهيئات الماليه وش جي أغا يعني based on قرارات نمو جمهور فكر إسلامي عليكي a gaya nan imana wadda ishirin na shi bodi cikin na shi ya fata da injo na ɗaya linka da doji da ba doji doshi da wallawa da na ba fiye ta ci ma fiye ba ci ko muhimmanci ya fata waya da matsayin ya zana ya fata wani ɗanan man shi gane ka kayan ya ce zai mu fito amma ɓatu dai wagu kuwa kan wabe ya gani ne kiyo al-mukubiru anil hukumi shari'i zane ya labari ya ce hukuncin shari'a wani kuyo ko ibnu hamdan su kugunyu ga al-mufti wa al-mukhbiru bi hukmi Allah ta'ala li ma'rifatihi bi dalilihi zane ya mufti na ngai al-mukhbiru zane ya labari bi hukmi Allah ya hukunci na ta'ala li ma'rifatihi bi dalili ya bo dalili mu deno a sha zane ya fatawa ne represent ko represent ba bayani jin halita jo eh zanwaci magana ya fatawa na gai huwa al-mukhbir zane ya mufti na gai zane ya mufti na gai huwa al-mukhbir an Allah bi hukmihi zane ya labari wani gaga ya tiye tsaye ciwo bi hukumci ya tsaye ciwo ma'ana zama ce gaga ya tiye hukumci sa ko ya tiye sallo ya kazan hukumci sa ko ya tiye kazo ya kazan hukumci sa ko ya tiye kazo ya lalli hukumci sa ko ya tiye kazo ya ramu zane na gai kiyo na ya muftiyo zanwaci magana ya mufti na gai yanayin mufti na gai huwa mutamakin min marifata kawil wa kayi shar'an bi dalili ma yi zili aksar alfiki yanayin mufti na gai zane je iko umagi na don ya ɗaya hukuncin shari'a na jeji faruwa na wani da dalili wuji famba da gugu can dokunan ne masa na fiki wuji ga mala mu jama'ul fikir islami a dauli ya dufe guwe gibe gube ci un je fan yanda ne mafi na gayi wal alimu bil akami shar'iyya wa bil kadaya wal hawadisi والذي رزق من العلم والقدرة ما يستطيع بإرتباط الأحكام الشريعة من هذه الأشياء والتنزيل على الوقائي والقضايا الحادثة قرار نقول مجمع الفكر الإسلام مجمع الفكر الإسلامي الدولي ونقول zane mutu na huwa al'alimin zane da bil akami shar'iyya da hukuncin shari'a shi wa bil qadaya wal hawadith bi ne je faruwa ne wal ladhi zika min al ilmi na sai cha ilimi jiyu wal qudra bi iko ma yastati bi istinbat al akami shari'a na biyu wa di iko wuje istinbat hukuncin shari'a shi na min ajillati ga daga dalili wujo wa tanzili ga umulan wucin dan alal waqa'i wal qada al hadith ne je ji faruwa ne wọ́n oge yìí zaga yìí mufti wọ́n jẹ́ wọ́n ɗẹ́ kuranu yẹ́ jẹ́ sunna kawai ha hatta su an yi na bi faruwa ha, ji telu da yazo e ba wọ́n ɗẹ́ aya kita lotun abu hadisi kita lotun na la amfani be na la amfani be na la gube na la gube ya. Wọ́n ji gani adonu ko? Na yi definition na mujimar zikiri islami jina. Allah subhanahu wa ta'ala ga fas'alu ala zikiri in kuntum la ta'lamun yagin zai ji alu zikiri naga ko zai ji da ilimi ne kaga yaje ilimi anan al-imam sa'di litafin ya tafsir al-karim rahman tafsir ibo sotna li ayat 43 ko ga wa umumu hadhihi al-aya fi madhu ali ilmi general yana aya ne wuna wa domin shi ko kun ya wa anna ala anwaya al bi kitabillah al-munazzal yana man la tuga min ya ilimi ne zuje ilimi litafin sa kullu cikin nan fa inna allah amara man la ya'lamu bi ruju' ilayhim fi jamil hawadith da ne da ilimi sa ko jan foro gashi ba da tuman shi lamar jo bata wa fi dimnihi ta'dilu li ilmi wa tazkiyatihi wa lahum inna masuku wa lau ga da ilimi na adili ayo a mai amali aisu umira bi su'alihim wani ebo na ji foroga a giza wuce ga wa anna bi zalika ya kurujo jahilu mina tabi'ati daga babu tsuwa ne ga jahili ga zuwa boy a ji jahili ga fadalla la anna la itamanan ala wayi wa tanzili wayi ya ce ci belita na ce ci ci ne amma nu idan gwa mun jo agwa to wa annahum ma'muruna bi tazkiyati ci. wal ittisab bi sifatil kamal man yimazukun ajan foro man ya de sifa wanja ma de tabiya kirki e ba lafiya san wanja ya lita shi sai ci gwali sai ci gwali ta sai na nan zan zikira wa inna lahu lahafizun wọ́n lè kó àmá aláwọn awúzàṣì alábàyání wà jẹ́ àdàjára lúwẹ̀dà zai ji ma juna ma alakiya bai wala ta zalu ta haifar tinu mati zahirin alal hakim ibn qayyim fegan ga wa ka na mansibu tawqi'an anil muluki bil mahall alladhi la yunkaru fadluhu abu ke zoji signature on behalf of itsuna matsayin cikon gociyo na zandoro ala falalukiya wani ambasadoji your excellency ne sa president ne ga sawani kunja hatan kila hmm. agaju signature on behalf of president eji wuciwo ko ngo le fole la wuci ko ko wa huwa min a'la al maratibi a saniyat na matsayin wuci ko ko a na ga lamarin na mini matsayin jibo fa kaifa bi mansib at-tawti an rabbil ardi was samawati kiwa daga ya tiye zuya ya zuji signature on behalf of teacher فاكيكم بمن أقيم في هذا المنصب أن أن يعدله أن يعد له عدته zan dundu na gaje متسين mufti ko matsayin likali ko matsayin ya manko zan nula shi jin ya bane zan na jombe ya fufuce ci ga ya gaga wa ya ta'ahaba lahu uhibbatahu idza mulayin ku don shi ya guzuri na wajina wa an ya alama kadar almakamin da zai uqima mafi ya matsayin da laujina wala kuni fi sadri harajin min qawli na haƙƙi wa da bihi mun ga damuwa damuwa dole da mu bana wa gaggaskiya ciya na ma fa inna na nasiruhu huwa hadihi ibn ci ga yu nasara ci maga ubo wa kayfa huwa al da zai tawalla bi nafsi rabb arbabi matsayin fatawa ya ce coco waya fatawa faƙala ta'ala waya staftu na kafin nisa ya kulin lauyi ki kumfi hinna a yau ga ya ciyan zagijo a na diga ya ga ce ya ya fatawa ya ciyan zagijo wa ma yutla alaikum fil kitab ta'ala bi nafsi sharafan بنفسه شرفا وجلالة إذ يقول في كتابه تيتشو ya fatawa ko. wale matsayin wuce koyi nan sai ce gaga zita alkurano ga ya staftu na kakuli la yufti kun fil kalala a wa fatawa bi a bi no ga nabi anabi ga ya ga so koyi ya ya fatawa ya tin alkalala to zai alkalala to ga na jajali ko unde ya manci fitiwa madiye gizi kin bwanu eh eta eh, unde ya manci fitiwa unde ya manci fitiwa ne jaju guna umake da gizi kin bwanu ga alkalala to wal ya'lam al mufti amman yadubu fi fatawahu zane ya fatawa nan duwa ga ziwe zanen mu zanen mu ya represent fatawa ya wannan re wal yuqina annahu mas'ulun gadan wa mawqufun bayna yaday Allah zando ne mai ya fata nan duwa ga esun ya jiburu soko soko magudi ga ita ta yi lamu wakina rabbil alamin ibn kan gabu fi al-agan nabiyo na babon na suku ga Allah tuna ke da fatawa lamari wuci kuyo na ebo ne zai ji bayani jiyan shari'a ya ce ne jani ta kwata nan za na mai ya fatawa nan waje su bi ne ce ju on behalf of sai mai sani bi sa sallam sai mai ji bayani ya zaje shari'a ya ce ci ebo matsayin wuci ku na musuku ga mala sa'id ibn musayyib wadu sai ga ga la ya kari yufti fut sayyid ibn musayyib waje fi wanda za fata wa doro yawa daga Allah masallimni wa sallim minni Allah ami ya amince mu Allah ami ya amince ba fata wa na yawulu yuje sai ce fuwa ya maga dabe to tilugwa mi a ga ga ni gana ungi andale ti zamu ci kudin ti mun cewa ke za digan e ce zai ya fatawa zamani no dan guri e ce ko rinne da dabo sai ci da ilimin ga zainin doro mabasin ya tashi wani gaga ya tiya shurutul wajibu tawafuru fil mufti wal adab allati yajibu yatahalla biha sharati na ji wajibi yo wuta da zana ya fatawa ne na biyar da bi na ji wajin wajibi tun ake lamin tuni iga ce ba si nale da da wabi tuji wa ga shiru ta ya mufuci dan bo biyar da bi na ji lamin tuni. ya mafari sharati shi ya zana ya fata wani ko manya usulu ji a tun sharati shi ya ka ka ka ka ka ka ka ka yi fi litafi ajo litafi ya usulu ji ya ce sharati ya mu fitiyo zangoci waga labe sauki zangoci mu tsanani dai amma yanayi je muhimmanci ga miniya sharati wuce jona ya tu sashi ya birni wale littafi al-mustafa al-gazali al-babil muhiti ya zarkashi rawdatul naziri ibn qudama ikamul fusuli ya abul walid al-baji al-fusul fil usul ya jassas كواتب الأدلة يا السمعاني شر مقتصر الروضة يا الطوفي شر الكواكب شر الكوكب المنير بتقريب الوصول يا الغرناطي بشار الفوليا الإمام الشوكاني fata littafin na shi a jiki littafin su rijiyo doro ina majin bayaniyan shirutu ya mafuci ku yau ko sharafi ya mafari mafuta da ne littafin ya ce ma ji ilimi ya sunna ya annabi sallallahu alaihi wasallam nan da ne ji alaka bin ya ilimi shi nan ai bi mana dole yo na mu fiti wa de wa de fasara aya na shi aya aya ka mu je nan to hadis ne be ci ubo e bona ka ga da da fasara e, e aya na shi bi hadisin na shi ya istinba to aya jin daga bagabwa ko amma yana da alaka da ilimi ya alkur'ani da sunna na waɗo ga ne nasiku na mai mansuku ne ya na masu fiya waɗuye ebo ya zabe zaba hukunci da yanayi mansuku ne ma ko ya zabe gwalu la'adun yanayi nasiku na ga waya ko mansuku yau ma wọ́n ti ṣẹ́rẹ̀ tí àyè náà ńlá ṣẹlẹ̀ ńlá kó la nusus na ji mansuka ne ko na ji naka ne bata lawan ku fita amma dai mu da kiyo mu da goro gorogodo ku ga gan waji ba si ya babu mas'ala na gun wace jin wabe nan ne da dogan ne yani ne yani na dole mu yobe ne da bi asbabu nuzul kila cikin ayan na jon kila bi asbabu tadis kila ne mi cikin gannon nan ebo ne nan waji za taimako ba fahimta ko ebo na ilimiyan asbabu na shi wani wuza bai ba fahimta yake ɓabu dole dai za ke ƙe hadisi kici mutawa tiro kici a ko ebe ka kuna nga ebe gungbo na suna zuɓe na tun aka yi ladan iboro ne daidai ma za ke ƙe hadisi ne tazu ne to ne tazu ne ebe ya zuwa lotun bi hadisi na tazu ne hadisi na mutazu ne zo lahun cici ibnu al-jawzi mun ga gandoci ya ce sharati na sarawin gwan layi dana ibnu al-jawzi sai ga ga kan al-fuqaha sun masta hannu biya al-amr ayyudan ga man ya fiki ne zamani ya fayi ada ya su je sarawin no diga gani ko a cife la'adis ne ta zo na juja a cife la'adis ne ta zo a nan afiyar hujja za mu nufi wili na sukun sun masta mastanu da yazal amur ai da cikin lamarin da la da je mana al'amarin da la ta bugu wa sara duniya ta jibi a yakin larifin mana ha ya za ta ga shin wa ga aya laji jama'a wa kai ne manuna wa bi hadisi lajiri a asayunu wuluwa aula ya za ta fi ji to in kwa a hadisi wuce ta zuku ta zuwa kundiya ibnu zai ga talbis iblis zamani ai da wani rai fa rubba ma tamada ala kun yari da wa hadisi sai wala ya lamu kan awo to mai da daya diki ya sun yaci na wale to hadis na ta zuna bana umma likin lati fati la kili naqli ibn e za shi be ci dalili da nan wa innama al ya istikhraj min al-kitab wa sunnah ene fiki wuna erudi sin ba tun wa daga alqur'ani da sunna fa kaifa yastakhruju man min lashe in la ya'rif min shay la ya'rifu fa kaifa yastakhruju min in la ya'rifu ke wajib ba tun ya jin hukunci daga yana wasu biyana ومن القبيح تعلق حكم على حديث لا دراسة هو الله من يسبب دون اذ لو كنت لو بعديث نذاك لو تكون أتاكو تبعنا ولقد كانت معرفة هذا تصعب ويحتاج الإنسان إلى السفر الطويل إبن يكبين نتازو نتازو يونزونا إبن زاجب كاتين زدالو قصرين والتعب الكثير كان بي wannan sarauni hatta ya rifa zalika ya bazu ɗin ne fasun ne fatil kutub a littafi kashi na ni wata ƙararratu sunan sun na jimari tabbatarwa shi na ni wa urifa sahihi min as-saqim amma ɗin ya ta zo yanda ne ta zo yana ni walakin galaba alal mutaakirin al-kasal bil marrati ay yutalu ilm al-hadith amma zai yi zuma gona kasala alwa na gaji kafin littafi kafin littafi hadisi shi ne hatta inni ra'aytu ba'd al-akabir min al-fuqaha'i har ibn jawzi gan wule zan wace mini mini zan wuce koyo yamma ya fiki wujo ya kul fi tasnif yana alfazin fi siha za kuma wuce ya gada hadisi wa gada litafin kano ya hadisi ne ne biyo ma tazu fi litafin ya tazu nono galla an yakuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala kaza ngwa ya ga ne diga ga irin nan

al'ilimu bi mawatin al'ijima'i wal khilafi wal mazahib wal ara fiqhiyya irbe babu ijima'u Dan, babu malice ne ba ke ji mai maza da man ji mas'ala na bu yanna da sarawin yan la ta sharati na la da mini sharati ya mufti wani ebo mas'ala lokacin mas'ala wancin ma ala ijima'u ba wọ́n jẹ́ ọ̀nà kún wọ́n jìgà júlù rẹ̀ àgbẹ́bọ̀ sáàlì ìjìmọ̀ pátá láwọn kú fi járe àmá fọ̀tọ̀ zaga ní lórí fọ̀tọ̀ wọ́n ti ń lè ìjìmọ̀ ọba wọ́n jẹ́ ọ̀nà kún ba ni zai ya fọ̀tọ̀ àgẹ́zẹ̀ ní lókàtí ní ojú gogun ga wani fọ̀tọ̀ na lè ìjìmọ̀ ba ko ko zai ya fọ̀tọ̀ gbá ní na cigato ẹ̀là ẹ̀là nuifa jalula akwai lufunu waje ne ba akwai lufunu waye lani ngo ne shazu yinna na fil asli bil ijma'i fa lam sa'adatun kama fi shuzuz al qawl naw'un min al khatar buga ngo ne inna li ijma'u ba matsala na ma ke da cin da ba tsakaniyar man jona dole ya zuɗe matsala wace bai dalili na zanduwa ga su ware ko e za mu ke zuɗe ziji mai fikiyo ne da cin da babu nan e gwanna wuji khilafu ba ta biyu ci barwa na kulu khilafin ja a mutabaran illa khilafun lawa hauzi minan nazari gama lalima mu shafibi litasiyar muwafakato wani an nau ya ba su nan bi mawazi iktilafi jajiran da ya yi ta bayan lawal haka fi kullin na zilatin taru da lahu zana ya fata wani dole yau ya babu shi man yi da can lebo ki mai dalili ya zan domin zai da can leba na mun kyau babu gaskiya dalili ga na bo a ga ya da can leba na kwa suna ga yawa na ugwai hm? hm? katada eh, ga man lam yari khilafar fukaha lam ya shim an fuwal fikaha katada ga zane ya celle bayan man shi ya na zane wa kan ilimiya wọ́n jẹ́ ìnàkó agagọ́ ọ̀dọ̀ láti ọlọ́tí tẹ́lẹ̀ bọ́ tí ó lè ní gábọ̀ ní kòtò lágbọ̀sù ṣùzúzọ rẹ̀ ìyìn wọ́n pé ẹgbẹ́ tí ìbò bá bọ́ asawul qurasani ga la yanbaghi hadin ahadin an yufti nasa ta yakuna alima bi nasi ngwe ya zan do nan waya fatawa na su ngwa ilimi ya babo celle ba za hanji don fa in yakun kadhalika radda min al-ilmi ma huwa awsaq min alladhi fi yadi kaga wabbe kaga ba na mai je ke masala jona wa ga yin wuci ne je na reject e gona wabbe ya ko ne ba ta filita fi jami'u bayanul ilmi fadli ibn abdul barid al'imamu shafi'in fegan gowa la ya kuni liya hadin an ya kisa hatta ya kuna alima bi ma mada qabla hu min sunan ungon ya zandu na waji kiyasu da dinin nona sai zaɓe ya naji sunna yi na bezo wa aqawil salaf ya zama ke ke ya ga ya salafu salu ya ga ya da ya saru ya tabi da sauran su ye wa jama'i annas nan bai jima'u na jaji ne wa khilafin batin libaji wa lisan al-arab ya zama ke ke jimiyar larabci ne ga al-imamu ash-shafi'i

yan na mawuji dariya ga mala shek Muhammadu bin salih usaimin na fa inna min talabati ilmi man lam yudriku min al ulumi illa shay al yasir ji makanta ya bana na shi da ilimi dokun je giga da wannan sun mai yansu bin nasu mujtahidan ko in ci ga minu laje mujtahidi fatajidu ya mulbi hadisin amatu ko amala ha ma kusuha wadi abele zane wangwa sun hadisu na jiyon gawa lalatu alalima hadisi wuce wai amu dai na ju tafsisi nan aw ya mal bi hadisin mansukha la law ga ko za ta lutun da hadisi na ji afiya ne mutane kuna aw ya amal bi hadis na ajma'ul ulama la na khilaf ala khilaf zahiriha ko za ta lutun da hadisi na so nan man ji ga hadisi na wale khilaf yanzu zahiri ba na hadisi na mu bayna salatayn na ko fil hadar nan wala yadri an ijma'il ulama idza eh, muke ke ki ijma ah, wa man juna wa misl hadha ala khatar azim zane ga jerin da zane da danja wuce ko ko litafin kitabul ilmi ibn usaymin rabula ga irin nabi wale fatawarin na juwalu zamani ne kakai ko sharatin ya taci mini sharatin ya muftiyo ngayi al-ma'rifatu tama bi usulil fiqh ko ya dai ya ɗe ilimi na gumi na yanayi usulul fiki nan wa mabadi ihi da mabadi ya usulul fiki alqur'anu as-sunnatu al-ijma'u al-qiyas nan da oda adawati yi da istisanu qawlu sahabi al-masahib al-mursala sadu zari'a da makamancin su ba ta wa daidai daidu wa qawaidihi nan da qawaidi fiki ya ji ko ila al-ashwar nazari al-imam suyuti ko asubuki ji wa maqasidu shari'a ya zama ke kere maqasidu shari'a ya musulunci ne ma nake ili ke littafin al-muwafaqat ya imam shatibi da nan ko wal ulumul musaida da ilimi ne ke ji taimako bayan ya ke ne jobe nan ke ilimi na nawu ne ke ilimi ya sarfu ne ke ilimi ya balaga ne ke ilimi ya luga nan na sharati wani da muhimmanci sarauni nan ebo ne ya ke ilimi ya usulul fiqi wani ya za fahimta ba ya ke dalilo da na waji kafa hujjaji wanda da nan ko gama la al-imam shaukani in fi gan ete ilimi usul fikir gan fa inna hada ilmi fa inna hada al-ilma huwa imadu fustatil ijtihad na ilimi ya usul fiki ngai kangari yake ta adujan wa asasuhu ngama ke girewo allazi taquma arkanu bina'i alai arkanu bin allazi taquma arkanu bina'ihi وعليه أيضا أن ينظر في كل مسألة من مسائل نظرا يوصل إلى ما هو الحق فيها نوع عليه اجتهاد بينه أتوتو تكيبو إلمية أصول الفقه قواعد الشرعية مقاصد الشرعية إذا ممكن في مسألة دور ولد ينقول هذا كبا نقف يا غدنا فإنه إذا فعل ذلك فإنه إذا فعل ذاك تمكن من رد الفروع إلى وصولها بأيسر عمل ilaga jinna wale wa de wala furuji wala bi aji haku bi asluhu wa idha qasara fi hadha alfan sawba alayhi raddu wa khabata fihi wa khalata wa alayka to kage abe ke zaga agbapon e ba e pe ili me usul fiqi bi maqasid ash-shar'iyya bi qawaid fiqiyye wa alayga kiyasu jin irjadu jin istinbatu jin zanun gaji ti wa fe gigaje zaro kuyoko hmm wato ya ji khabata ya zafe giya wa khalata ya ma sai jike wato ya ji gajiye filoji nga alalli laja ramu nga ramu laja alalli nga yana ji kufura nga ji kufuru ene ji kazan nga laja kazan kemina madoliyo zando na ga gawa ya fatawa na umbe makasidu shari'a yana bonon ga gaya na shari'a tin da wuce la shari'a no ebo na shari'a musulunci a tututacin a ji amfani a bi a yali tashi amma alayegun alakiya yabo ebo go alayegun alakiya yabo ko kami a jiki nan a ji amfani a bene a da kewan masali uguba ga egwu gobe doji nan masala ga ganin nga alabe ya gburugburu e bugo doliyo ne za ji fahimta maqasidu ya shari'a musulunci na e bo fatawa za na mbiya da kimo mbiya da bitici cima za mutum wuke ya fatawa meji murata maqasidu ya shari'a yau a chafe jiki a chafe a shiga asara da bala'i da balaji da zana ya fatawuna wanda alla fatawa al-khuruj ala al-hukam وقتل المستأمنين وكذلك الفتاوى المتعلقة من عدم مراعاة حال المسلمين قوة وضعفة من هذا القبيل نكي مثالي فتاوى نظام نكي أغا أتنا يا داقوي بشيشي kwa ga zando na ji musulmi a cikin musulmi na ala'awunan ko fata ngole ko fatawa ne zaya e kiyan iya voci ka fiti ko ka zai kanan amma a consider yin musulmi ji boka kin babun nan kwa boka ko ki ala amfani biya ya ga juna ko ki ala amfani biya ka ji wani ya zuga ga waji muratu ne bai ne mu wale ga rajail ke makasidu shari'a inda mi ya contribute nan amma ya kiyaye jimi larabci al shifi kiwa ya ga no kazalika al-qadru lazim li fahmi al-kalamin na wal lugha alimamu shinkiti nfe gan nga cin aga yanzu ɗe ilimi yan na obe jini larabci ko mu zakkira usul fiki Kano. alimamu shaukani mai ga ga man kana aliman bi ilmin nahwi wa sarfi wal ma'ani wal bayan hatta tasbutu lahu fi kulli fan min hadhihi al-funun malaka yastahdiru biha kull ma yahtaju ilayhi inda wurudi alayhi fa innahu inda dhalika yanzuru fi ad-dalil nadran sayyan wa yastakhruju minhu al-ahkam istikhrajan qawiyyan waga cinwule danga da ilimi nawo to yin sarfu to ilmin ma'ani to ilmin bayan har tu babu na fani na bata wa gina da bai kago na na fani na matsala dalilin dole da yi na wa cinyo da ya yi na shi wale zanna da iko na waje istikhraju ya ahkamu wani amma ya ɗaya larabci kawai ila ku kyale eh o gami ko e e ya ɗaya larabci kawai larabci ya ila ku kyale in da gami ɗaya larabci kawai ya bugo mi yaɗe larabci na daga dalilin tafiye fikiyo jana daga dalilin tafiye hadisuwa daga dalilin tafiye tafsiro na bai wani kyala za a gini wọ́n lára jí kíọ́ wọ́n ya zafi ẹ̀rà àfẹ́yà tó fọ̀tà lọ́rà tẹ́bà wọlé àrùn kúrò kó ẹgbọ́ ilé owó turanci lọ́dà látàkàdá medicine ba sọ́nà da college of medicine owó turanci lọ́dà látàkàdá law bá sọ́nà da faculty of law law school yìí owó turanci lọ́dà látàkàdá engineering gbogbo wáṣẹ engineer dá lẹ́yìn àyàwó ya tó à da kí náà da university da engineering jìnnà àti àgàtọ̀ kàtún àjírí kọ́wọ́ gáwọ́ lára cewa da ba manyan àjíyà aláwọ̀ aláwọ̀ larabcin da zai yi ikiyo yana iki na lalamari na oga gawa ya na oga gawa da na nga ga ɗi lara ya ni e ga zuwa ne ke mina language ya ya zashi shi ufe gagan ya zashi ufe gengi ci gidan su mai ba jin ga zage a ga lura zage mu aga wani a ke jin hadisin mai anan gunga waje a gunga jujo aga in eh, ina na siyan yawon mabata washi nan gunga da cin dictionary ne na siyan wela wa batan na siyan wela ga fala eh. Eh, na wa batan ga fala yan waya na siyan mai ke la'amudu giganga <laughs> so yoto na enwe zane gawai gaji a na zuwa zane dictionary da ya wani egan ne ga shari'a gan ka luga tanyi first impression yan na siya larabci wajen diganga kuni can? number two alakai kwaga wuta da alakikatu lugawiya da alakikatu lurufiya da alakikatu shari'a ga shari'a mai ga wacce shari'a ba da ga ne ba wannan mu nga ya ni yo ngole zando ga ji kiyo zando a fi mu ji da jo ma ja ya kwa ji ko

wuce gani mace wato ba ne mai wanga wani inda ga so yake lasu na ga waka ne wa ra'awun malikun ya kuzu kula safi na cin gasu ba wa ra'awun aya ne na wuyi gurwa abin ji zuma ba tun do ne mu ga da zana ga wa ra'ayi zuma a she ga shari'a ga ga kwasu za a lita jimin shara yana ni ci fosi bi hawalin nasu wa da na ya fata wani wunde ya be hali zangi uru urufi shi wa udawul asri wa datu gan be ne ji faruwa zamanin na nan wa murati tagayyuru ha fi ma fi ma buni ala al-urfi al-mu'tabar alladhi la yusadimu an-nas idza e ma ji murati ne ce urufi na gungube na siyanin sharacin nan ka ngawale ko nko su ya problem ndoci sarrau ya na ta yaji muratu ya sharatin na jana ebo hali na iji musulmi da yini ma kakayi na. foda ekspanshọn ma da insha Allah ta le tiyan kibo e tiyan lamari din nan misali bani ila shishi aga be gbo ga mala ya ila ga alaikum malam wa alaikum salam in ba milie ya miye guruntu kwafi a fatawa kiyo haramu ugbo eto dikini yaya lugatan yenu pencho wala luguci ko elder brother misali amma istimalu ke dambu yayin zayi gaje ba

ko hoto ne gane kiwo ya kwabe wadi kaza yau ko ga dai bayani wato in ga ya kaza wani kwabe ya yayo hukunci udana mu ga dai kaza to wani kwabe hukunci udana ko mi da ko ko ji fahimta yana ne wangana sharati ya gutuci da wannan wale ke ga ya fayi nan lafazin do ci dan bo wodin do ci dan bo e yuzu shi ne shi ma kirbe shi ne shi kan ku ya jan sharatin gutun shi mini sharatin zana ya fata wani alkudura alastin ba tula kamun shari'a mini nusufi ya zurde iko na wadistin ba tuyen hukuncin shari'a yiwu tun daga nasiyonin sharatin wale sharatin na wuyi result ya effort wunci ko ya zadanbu na da sharatin ya gugali annan wajen yana kwa mato sun wade iko na wadistin ba tuyen dalili tiyana kemina kando na mangaje iko yin batu wani bai kuku ce fa'ida shi na nole zanna da taufika ya bai fata wuyo ba sarauyi wato aya nan wala dalili ya kaza dabo dalili ya kaza dabo dalili ya kaza dabo aya nan amfani kaza dabo amfani kaza dabo amfani kaza dabo ga mala shek muhammadu bin salil al mu fega kun ga وعلى كل حال لا بد يكون عند الإنسان ملك يستطيع بها أن يستنبط لك كامل الأدلة حال دول دي دول يزنا فتوانا وعلي إيقوانا وفيدي استنباط فتوانا حكمتي ودر دليل جونا والناس في هذه المسألة يتباينون تباينا عظيما إبا إيقوازو دي استنباط وضعان يأكل كاكاين فتجد بعض الناس يستنبط من الحديث الواحد عدة مسائل ولذا يا حديث نوع ومسألة كمتية وآخر لا يستنبط منه إلا مسائل قليلة نوتي ما حديث نوتي ومسألة جيجوة واتية أو لا يستنبط منه إلا المسألة التي هي ظاهر الكلام فقط نوتي وصول ما حديث تنبات نوتي وحديث نوتي وحسين دي ظاهر حديث يوكو إنه هجا نوتي ولذا نوكو ngama la zangoci sai ki ji ilimi aya da hadisi yi fitubo eh majin fahimta yan basic fahimta zan doci ma waje gara layu banin nan jiskin ba tu yan misali kamar tiya bu bi ajisi na wajen hankali a tuwato na ba tuwa bi ajisi tiya na wajen wuce ta wani, ko sharatin ya gutsu a ci yana dole wa da bai zana ya fata wani na arroju hilalil khibirati fi takhassusat al mukhtalifati yanzu ya budu tun specialist ko eh ka kayi li tasawul mas'alati al-mas'ula anha e bai zuri tasirin mas'ala ne diga tubo na kal masail tibbiya ke mas'ala ci da da asibiti da medicine ji na wal iktisadiya ke mas'ala wace be economics ji na wannan wa be ne biyu ne wa shi shi wade yi man wajen yana ko iza sai bin ga aka maka lamba ki hukunci su rage parenting yau ko ke ya ce ko zabe shi ga aka maka lamba ki hukunci yau first time order aka rabu kalla in ga ki hukunciyar test baby so aka rabu kalla in ga ki hukunciyar kazan kazan aka rabu kalla in ga ki hukunciyar artificial insemination wai to ki wai jini fiye jin bayani jin jimi na somi yaji fahimta nan ko riga ne ako ngoto ene we pagan ene pagan gani bi eh soraya tuma da nan gai in na dana wunde mahaifa gwaji yana ko a camani a mai zagin na jini wa yare a camani ya ba bagin doci bai miwi a camani ya lakuloji a ci embryo har waje yin kayi bai wula ke ba laboratory har waje embryo wuje embryo gan cinan a ti da wayin zagin kayi na yanzu a wata gbaku gbagbaku free na ga tunan nan ne wago jin yayi na yi wago wallahi wannan logun gbaku ogo yayi fa gutu ya yi haya ga walu yayi kawai waki wago kan la ku ga so ton wajo a ta dan boyi e wannan ta guro ogun gbaku na har agin ma so aga gin nan ma ba ni bi wujo shin zana go mani yun na na eza shi shi wato akara kalla. Allah ina waga mu biga abun nan a ne diga taru mu min radwati ma taru na nasari. e ga radwati ko e bugo eza ga ya zabe in ga ki un ga yin na yu min radwati shi hukunci hunta da zai zaga transfer blood ya zana ko laji fahimta irin na tsawa ko so ma eza shi shi wato akara muka kalla, gaskiya wuje wuje yin guba ní ma magi ní ma fallopian tube gbà ko jira na ko shin wuna fallopian tube gbà gbà no ngwonu we be enwi ebe on tulu ne da ne deji na maka nje kenan ko ye ji ngole mas'ala na ji mas'ala bani na eh unde bukata specialist zanna die ajin na pa en tuji zando we liyo a sha wundi al'aura ba yi mu je yin zagi to gaskiya un ga da yawa an yi e buga Allah wa je yin zagi kai ko Allah wa je kawai un ga ga Allah wa je yin zagi mai zagi jina wani da bukatun zijo specialist ji yana da bukatun transaction internet ji ji ko buru na sai ga so transaction ni economics ne da zagun shugaba nan wani lannan da bukatar yake da ga specialist go area wuce to da ne ga ya dole wani kiyo wani jijin ya gani ne musamman ne ko ya ji fahimta yana ba ne ga da benin ya wani sharati ne da muhimmanci sarwai ebon noma manji alaye ya dan taimakowa da zai ji specialist da area mai ce masa ga gadana ebo mai na ifaki wuna iske istikhrajin kunciwa daga kowa an yi ebo na zai ji specialist ji mu area wuce wani a ga ya kwaji iya muji ta idi na biyu yi ga waje ilimi ganna musamman ne wani na koyi za wuce da su kun zan ga ɗaya ga wuce jiya nan ko jiya ne akwai misali banin nan sai ce latin da kuli mata ne kuma mai tatu wa wala wa lamul ko ɗaya su suci da ege da na kan yake ɓutin to aya ni ga wani laji uje bogo a transfusion blood yara mu yabo aya nan ba ko zembo specialist na ga wa ne ko ɗan ba ne ga fatawa ne zama shi yana wani ke haram ɗan e e ga ya ga ya zai ji specialist shi nan ko ya e ji tibaro ya bayan shari'o to bayan shi ta yadu na wani ya ɗaya ɗaga wuce yawon ga aliyar bananan kai e ko e ganza ilo to specialist area wuce yana nga mai fiki tun zamani fayi a feshe badatu nga ma laib ni taymiya ngo wal maru jawo fi kuli shi ila gina min alil khibirati khibrati bihi yana uh, waje da tun mas'alan doro na zane shiga za kirki min specialist jo area wuce gawa da jikiyo gawa da tun e gawo al imam sa'di rahimahullahu ta'ala wa ga littafin tafsiru karimur rahman wa tafsiru wa fa inna kull shay yahsul bi ishtibahun yurju fi ilal al khibrati wa jirayati fa yakun qawlum hujjatun ala ghayrihim en doro na gigiji ga gunki lamarin wuce wani wa ga aje da sun da shiga specialist area wuce wani a gagan e ga un ga hujja ta ce zai jahannamo e ga na hadis na ya ko hujja da wani muhaddisi ya fa zuwa hadisi ko ega na ki fasare ayan no da mu fasiru na ji, matsala ya nawo da wani hatu shi e ga ya e e matsala a jini amma wanda alaka da medicine man nan ma ya fatawa na maji medical doctor maji consultant da wa consultant za za kirki na ji expert ta shabar aji bayan kiyan na ji na baya wai ku yau ko sai ni ya ga yi wuce wuce fegan ga wa kawai wa kaunin mabi malumin augar malumin layu ka zu'ar ilfuka bi kususin a ga ganyen na ɗaya kula ana a ɗuya kwa ɗuya kun ji ba su mai fikin ji kawai mai gobin nan bal yu kazu an alil khibrati bi zalika shay a zai specialist da area wuce gonga a dungon فإذا قال أهل الخبرة أنهم يعلمون ذلك ذلك specialist ديري أنهم يقول أدوغ عني ويو كان المرجو إليهم في ذلك دون من لم يشاركهم في ذلك أنا واجب داتنا يقول أنت وانت يقول زعيج جانا إن كان وإن كان أعلم بالدين منهم كذا وانت يقول ديني مثال باننا وانا زكوبا كو kpaanu nadana anyiwo kpaanu nadana anyiwo steeli nadana anyiwo steeli nadana anyiwo aga bi wa baki bo unja hankali wa gadi daidai mu kashi unja hankali wa ga iri niwo kawo ga kuranu kwata ku fi ala agwa ga babun ne ba zai je cewa dan su koyi ya be ya ma gina dai na biye man biye skeli na mani waje skeli na mani waje na maji gongo ga tsigin na maji kazan ya eh, ga zawo ce a ah, yi priority ta ci yan man na ne bona na ga lamarin ittifafu ya ba a ji tun ci na ne kama kala nabi ibn taymiya yake na nabi sa sallam ga fi tabil nakhl ya tin pollination bane ko ga antuma lan binuniya ya fa maka kana min amri dinikum fa ilayya lamari je ya to duwe ko daga ilambar ya addini na dai su kun ebe gimi ga thumma yatarattabu al-hukmu shari'a alama ta alama ta'lamu al-khibrati yana da yi specialist da area wuce wani ga iyaye nan yan wuce ga kiyo ga hukunci shari'a da zan ciwo na baba su kun wale gan zanu ci a sai cin bici ka ka ka ka ya ba bo a sharatin a specialist na a sharatin wuce batan ko a sharatin wuce waya a consider wọn nga mala za nwa ci ga fatawa ga ajiwa ma wa ake mutu da zamci ri cike conclusion yadda wuce nan ba di giya nan ba di ya hmm? wa za malmusun fi ba su fatawa ɗan yi wani ya fi lissashen fatawa ke wani ba ni misali ila e shi. ugayin haramu yau la zage lo luwa asibiti nan a ki ganga sai sun lafi wa kan na fi buyuti kuna wala bari da tabaru da jayi ya tilula fatawa na no musulunci makasudi musulunci wani protect your life ko unda acha wani protect your life ani ne bagata dawo ma zan lafi dawo a zan lau shifa ngole e wo fomi minita sí ya tubudon don ko Ndị egwugbo be ya si nga oye ki awulọ adoruri ya misali ba nke izaji shi wa maji a ga doctor izaji dabuwa sai doctor ba ji doctor ba ji zama ke da wani ke ikasiri wọ́n ya tọ̀nà tó yà ìtìtàbí náà fún tí wọ́n ìdíbò tayọ àmọ́gá medical doctor àgá àwọn a síbítà fi ya in wuce hatuwa za ku alasa rizin ma shifawul ayya su'al wuyo ko egogo ya zaɗi ke ya zaɗi kefu da yi rinna shi Allah kiyaye mu ibn qayyim usaigan ka kunu sai tun sharati jiye ya ji signing on behalf of church da ficiwi da siffa ya zai jafi ya wuyan ya sako ya nufi sa sallam ya gare na ibn qayyim gam walam ma kana tablighu alillahi subhanahu ya'tamidu na dai yawu ya ga ya tsoci a tututa tiya ya tamidu ilma bi bima yuballigh ya zade ilimi yana wala wuya na wa sidqa fihi ya zama da gaskiya ci bo lam taslu martabatu tablighi bil riwayati wal futya illa man tasafa bil ilmi wa sidq wa ya riwaya ko waya ya fatawa dole ba wuce da ilimi ma ke ne to gaskiya ga sun gaskiya sai kunu aliman bima bima yuballighu sadiqan fihi wa da ilimi ne we we we ne wa ma ke za gaskiya tubo wa nu ma zalika hasna tariqati wa ma ke da kowa ga galu ne murdu sira ya za wayo na tabi'a ne wale tariyo wa yayi kirkina adlan fi akwali wa sali to ya ga da to yau mai na da ne mutashabihu sirri wal alaniya sosotto bangayen wajiri minan fi madkhali wa makhraji wa walidi halihi ina wai ga wani suku wato man na ga wuya ya dini anin mamu biya sai na mutum fi zakiriki wa ga sai da irin nan ila e ga to bawai wa ya fatawo ina je sauki nan ila e ga diya da yoyi wa ya fatawo ga ji wala nan ila e ga e tiri ni da su da zuma sharacin na jo dole yau zana ke a fata wani dillar da bin bilwaci kakan ne al'imamu sama'ani wani gan na fahim a halla ya fala na wani yufti sharati na yau sun alobi bayan ba da na gayan wace mini ubon waya na hukun jalali na a fata na? wala hilu lisa'ili ilmin bi hali an yi sasiyau da na mace bin wato ilimi na ungwayi na wada bin zahiri na gana kawatu da jila alimamu sama'ani na ɓata ya gwade a gwaji na tsa matsayin na mafatawa ya ya yi nan wani matsakitan ya wallawa alam insha Allah ta'ala kafin baro ya dena adabu ya al wal ilmu inda Allah